بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني يحيى عن مالك باب الصلاة الوسطى باب الصلاة الوسطى وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي موسى مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا أمرتني عائشة أمرتني أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغت فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يدرسون الناس 61 أتكن موطأ كإمام مالك a yau 25 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 ranar da ta dace da 20 ga watan biyu na shekara ta 2009 miladiya za mu tashi babu salatin wusta babin da ya zo bayani akan as-salatul wusta al abin da ake nufi da al a fi da wato mu'annasin al'ausar ne macen daga wasaf alladhi huwa al'afdalu min kulli shay abinda ake nufi ko dai yana nufin tsaka tsaki ko kuma yana nufin wanda ya fi saboda haka al sallar da ta fi ma'ana al ce wato sallar da ta fi kowace wannan sallah an batanta ya zo a cikin alqur'ani ba tare da ta'ayyini ba Allah ta'ala ya ce har a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati wa salati wusta wa qulu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da kuma sallar wusta sallah wadda take ita ce mafi ficiya kuma ku tsaya ku tsaya kuna masu wato nutsuwa wajen da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ayyana ba a alkur'ani to shi yasa imam malik ya kawo wannan babi domin ya kawo abin da zai bayyana me ake nufi da salatul ba bai kawo wani hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka sai ya kawo kaulukan sahabbai kuma kaulukan sahabbai yana sha matsala ce wanda take kamar yadda zamu gani an sassaba idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba kaulin mutum ɗaya ba za ta ba zai zama to hujja kan kaulin wani ba ba za ka ce dan sayyidina ali ya faɗa saboda haka hujjar da take mai karfi shi ne magana da take daidai idan ya zama to kamar Aisha ne misali ta saka saboda wanne ne kowa daga cikin su sahabi ne saboda idan irin wannan ya faru ba abin da sai a duba daga cikin aulukan su sahabbai din wanne ne ya fi kusa da magana Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kusa da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama to ne daidai to za mu karanta hadisan da imam malik ya kawo a asar da imam malik ya kawo daga ciki ya fara da asar da ya ruwaito daga aisha radiyallahu anha wannan labarin da ya ruwaito daga aisha radiyallahu anha ya ruwaito daga malamin sa zaid ibn aslam al-adawi an al-qaqa ibn hakim daga al-qaqa ibn hakim al-kinani al-madani ɗaya daga cikin amintattun masu riwaya daga cikin mutanen madina tabi'i ne ya ga waɗansu daga cikin sahabbai kamar su anas da su jabir radiyallahu anhu an abi yunus maula aisha ummul mu'minin daga abu yunus maula aisha ummul mu'minin maulanta ne daga cikin bayin da ta yanta kuma daga kuma yadda zamu gani a cikin wannan kissar ya kasance marubuci ne har ya kai ga yana iya rubuta alqur'ani ya kai wanda zai zama ya kai ga har yana iya rubuta alqur'ani a zamanin sahabbai yana da za a kidaya shi a cikin malamai so da wanda zai nuna ta da kenan wato hatta wanda ake ganin ka wasu barani a cikin al'umma ba a basu baya ko wajen neman ilimi ga shi maulani na aisha baranta ne amma ga shi inda ya kai matsayi na ilimi wanda ya nuna wannan addinin addini ne wanda yake kwadaitar da ilimi tun ga shi tun a farko farkonsa ba wai kawai sai wani da wani ne ilimi ba ya zama kowa a cikin al'umma hatta waɗanda ake ganin su ne koma baya a cikin al'umma wajen matsayi ba ba su a baya ba wajen harkar ilimi domin addini addini ne addinin addini ne na ilimi inda haka waɗanda su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rena sahabbai da haka sai suka sanya nasu na jiki wanda su duk wanda yake ya danganta zuwa gare shi sawa'un ta fuskar ƴaƴa ne game hmm, da ƴaƴansu ba su ƴaƴansu su ne da su zama su malamai yawa yawan malaman da yawa yawan masu fitowa bayan sahabbai da yayin sahabbai ko kuma ba ƴaƴansu ba to wanda suke jikin su masu su hidima a gidajen su to kamar wannan shi Abu Yunus maulan Aisha haka zamu ga Nafi maulan Abdullahi dan Umar haka zamu ga Sulaiman ibn Yasar maulan a maulan Maimuna binti Harith al-Hilaliya yana daga cikin fuqaha usaba don haka wato aka samu ilimin nan aka samu al'umman nan ya zama tukancewa ta ci gaba ta ɗauki noyin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsora mata don ta shirya kan da ɗaukar wannan noyi ina nuna mana muhimmancin ilimi amma mu yanzu ga shi nan babu abin da yake cutar mu a cikin wannan al'umma ko kuma bayan mu cikin ilimi inda in ba a hankali ba nan gaba sai dai mu ta kawai yan rakiyar abin yan rakiya ne a wannan kasar saboda waɗanda suke ba musulmi ba a wannan kasar sun fi mu naci zama yanki ne musamman ilimin zamani domin hata na addinin ba ga shi nan ga yanda ake rike shi babu na addinin ba mu da hankali a kansa ba haka ma na zamani yanzu ko a cikin irin irin inda ake shigowa ake ta musuluntar da maguzawa ake ta mayar da maguzawa kirista ɗin za ka samu a cikin ƙauye guda wanda aka mayar da su kirista 'yan garin nasu kirista da suka zama to da ma guzawa ne sai ga sun fi karatu sun fi mai hankali su karatu da sanin duniya fiye da wanda suke musulmi da musulmi ba san addini ba kuma ba su mai da hankali ma kan sha'anin karatu ba wannan yana ɗaya daga cikin babban illa wanda yake lallai wato lallai mu tashi mu gyara shi a cikin wannan al'ummar da wajibin abin da duk wanda Allah ya tsora masa duk wanda Allah ya danka nauyin yara a sa sawa'un sa ne ko ƴaƴan ƴaƴan amana ne da ke ƙarƙashin marayu ko kuma ƴaƴan ƴan uwan da suka taso a su kada a bar yara kada a bar yara suna gararan ba babu karatu kada a kada a bar yara suna ta gararan ba haka kawai babu karatu domin karatu din idan ba su yi karatu ba za su zama nauyi a kan kansu nauyi ga al'umma muna gani dai yadda irin waɗannan suka kasance a wannan na ga ya dace ne a yi wannan ta'alikin amma dai mu koma kan karatun mu abu yunus maulan aisha radiyallahu anha annahu qala yace amaratni aisha an aktuba laha mushafa aisha ummul mu'minin ta umarce ni na rubuta mata alqur'ani rubutun alqur'ani da aisha tace a rubuta mata wannan la'alla lokacin da kafin an rubuta sai sayyidina usman mun san cewa Alƙur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a haɗa shi waje daya ba a rubuce waje daya a rubuce sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shi haka ba a rubuta shi ba aya da aka saukan masa zai kirawo kutabul wahid wanda daga cikin su akwai zaid ibn thabit akwai muawiya ibn abi sufyan daga cikin su zai kira ɗaya daga cikin su wajen su hudu ya ce musu rubuta ta a surar da ake ambaton abu kaza da abu kaza ka alkur'ani an rubuta shi a wurare daban-daban sai a wani lokaci a rubuta a bayan a wato a allon kafaɗar dabba ko allon kafaɗar saniya ko na rago ko allon kafaɗar raƙumi ko kuma a rubuta shi a fata ko kuma a rubuta shi a ganye saboda haka an rubuta alkur'ani sannan kuma ga wanda suke haddace shi suna jin sa kamar yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya musamman a azumi na karshe yayi arza ya bujar da alkur'ani sau biyu ga mala'ika jibril kuma sahabbai sun ji alkur'ani yanda Allah madaukakin sa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi to har sai da zamanin sayyidina abubakar lokacin da aka yi hurubun ridda lokacin da aka yi yakin ridda aka kashe daiwa daga cikin makaranta alkur'ani sai sayyidina umar ya tashi ya je ya samu sayyidina abubakar ya ce kisa ya yi yawa a cikin ƙura a cikin makarantar alkur'ani ina jin tsoron cewar za a wayi gari babu makaranta alkur'ani mu zo muna saɓani akan alkur'ani mu halaka kamar inda al'ummomi da suka gabace mu suka halaka saboda sun yi sabani akan littafin ubangiji su a ce wannan yana cikin qur'ani wanda ce a baya cikin alqur'ani tunda babu wani abu rubuta babu shi a rubuce a ajiye waje daya kowa ya ajiye abin da ya samu yake yayi a rubuce ya ajiye shi a wajensa balle zaman to kammalalle ba wanda kuma suka haddace din shi da yawan su sun yi shahada to da haka za a wayi gari kenan babu alkur'ani din a cikin al'umma in abin ya tafi haka wannan irin cikin hangen nisan sai na umar domin yakin jihadi ba dina shi za'a ba kuma ba masu shahada ba dina yin ta ba kuma in dai ana jihadi ana kuma yin shahada to makarantar alkur'ani saboda sun suka fi kowa sanin muhimmancin shahada su ne kan gaba saboda haka za a wayi gari babu sauran mahaddata na alkur'ani da haka sai ce masai ina bakar ina ganin ya kamata a tattara alkur'ani din a cikin littafi guda a ajiye shi kace ya ya umar ya zaka san me abin da manzon Allah ba ai ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace wallahi akai ne Umar bai kushe ba yana tare da Sayyidina Abubakar har sai da Sayyidina Abubakar kuma ya fahimci cewa kwarai wannan abin da Sayyidina Umar yake faɗa daidai ne maslaha ce wannan shi ake cewa al-masalih al-mursala wato maslaha wanda dalilan addini ga baki ɗaya sun yi shaida gare ka a babu wani dalili babu wani nafsi guda ɗaya da za a ce shine dalilin kan ayi shi amma dalilai na shari'a manufa ta shari'a ta yi shaida gare shi tunda babu aya ko hadisi da nuna cewa an mutu al-ƙur'ani, a ajiye shi amma umumin dalilai na alƙur'ani ya nuna kan cewa kiyaye alƙur'ani wajibi ne domin in ba a kiyaye shi ba zai tozarta tozarta shi in ba a kiyaye shi ba zai bata batan alƙur'ani kuma barna ce babba saboda haka abinda zai hana shi ya bata maslaha ce mai girma wannan ne ka'idar musalikul mursal wanda sabai suke aiki da ba wai wannan ya sha banban da tarifin bid'a wannan suna cewa ko kuna cewa kullu tun dalala saboda haka wannan kullum ba kulliya ba ce sai ka ce ana nufin kullu kuciya ne kullu kulliya ce amma abinda kai kace su sai su ce sai su ce to ai gashi an rubuta alqur'ani ba rubuta ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ma bid'a ne tunda ba a yi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to ne yana bai san ma'anar bid'ar ba domin rubuta alqur'ani ba bid'a bane ya daga cikin masalihul mursala ya daga cikin masalihul mursala maslaha ce wadda take nafsi bai zo a ta ba amma shari'a ga baki ɗaya dalilan shari'a sun shi shaida da ita kuma haka yin abu ne wanda yake da asali daga umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina abubakar yace ya za a yi kace mun ne sayyidina umar bai gushe ba yana tare da sayyidina abubakar har sayyidina abubakar ya ga cewa ya fahimci muhimmanci abin da sayyidina umar ya faɗa ya yi muwafaka da shi to sai suka ce bari a kira mu zai yi ibn sabi domin saurayi ne kuma ya kasance yana rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar sai aka kira zai yace ya zai kai muna a saurayi ne kai ga abin da Allah ya baka kuma na ilimin alkur'ani kuma ka kasance kana rubuta alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai amintacce ne a wajen mu ga abin da muke shawara ne kace ta ya za ku abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ba kace suka ce wallahi alkhairi ba su gushe ba suna nuna masa hashi ma zuciyarsa ta sakankance akan aiwani saboda haka aka yi aka rubuta alkur'anin nan yana wajen sayyidina abubakar da sayyidina abubakar ya rasu yana wajen umar da sayyidina umar ya rasu yana wajen ya koma wajen hafsa ummul mu'minin yar sayyidina umar kuma matar annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai alqur'ani da yake tararre wanda ake da shi a zamanin manzon Allah a zamanin sayyidina abubakar da ijma'in sahabbai domin haka ya rinka bin ayoyi kowace aya ba zai tabbatar da ita ba sai ya samu shaidu kowa ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa da duk da shi kansa mahaddaci ne duk shi kansa mahaddaci ne kowa in ya kawo aya sai ya ce sai ya kawo shaida akan cewa eh haka sai ya samu shaida akan cewa haka yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta to a bayan a lokacin sayyidina Uthman lokacin sahabbai sun je yaki a cikin ƙasashen farisa sai aka samu waɗansu sun yi saɓani wajen karatun alƙur'ani wannan ya karanta ta wata fuska wani ma ya karanta ta wata fuska zai fata bin yaman ya ji wannan saɓani. da aka dawo sai ya zo ya samu na Uthman ya ce ya fa amirul numinin karki wannan al'umma tun kafin su soma saɓani a kan alkur'ani su halaka kamar yadda al'ummar da suka gabace su sun halaka suka halaka ga abin da nake yana faruwa sai na umar sai na usman sai sake kirawo su dai su zai ibn thabit wanda suka rubuta wa wanda suka rubuta alqur'ani a zamanin sayyidina abubakar yace ku je ku rubuta alqur'ani ku sake rubutawa amma ku rubuta shi a abin nan harafin kira'an quraish saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba quraishi idan kuka yi sabani da zai wajen karanta wata kalma ai amfani da yadda quraishi suke fadanta saboda haka aka zaɓi wannan salo na ƙira'a aka rubuta alƙur'ani a zamanin sai na usman da shi saboda alƙur'ani an saukar da shi ala saba a harafi guda bakwai ne na salon karatun alƙur'ani to duk sai aka tara ba wai wannan qira'atul ashar ba wannan sabanin qira'at maliki da maliki ba shine ba ba shine ake nufi da al-ahruf ba yanda yanda ake yanda ake karanta yanda lahjar larabawa take wato harshen larabawa kamar nan ne yadda hausar kano take sabawa da hausar sokoto da sauransu to akwai wannan sabanin wajen larabawa to sai ya ce sai na kuma ya ce a sanya shi a yanda quraish suke karantawa wanda ya rubuta wannan shine ɗaya daga cikin shine ma'ana wato yanda quraish suke karanta ɗaya daga cikin haruffan da ake karatun alqur'ani salon da ake karatun alqur'ani da aka rubuta shine aka yi guda hudu aka ajiye ɗaya a hijab a madina aka tura manya-manyan sassa na musulmi aka tura musu ko ina aka yi musu kwafi guda duk wanda yake sai rubuta alkur'ani ya zo ya rubuta daga wannan duk sauran waɗanda suke da wani abu rubutacce na alkur'ani sai na usman yace a kawo a kona dan ya zama ba a wani sabani saboda lokaci zai zo wanda yake ba a san waɗannan haruffan ba sai waɗansu su karanta abin da yake ba shine alkur'ani ba sai aka tsayar da su akan harafi guda ɗaya to wanda yake yanzu wannan har yanzu akwai sauran kwafi guda na wannan mafi guda biyu ma kai har yanzu akwai su ɗaya yana istanbul a saki ɗaya kuma yana uzbekistan a cikin wanda sai ku yi a hanyar yana a gidan mutan da wanda Allah ya ba shi kuku istanbul wanda ake ce mata wanda za a hausa suke ce mata santanbul ko haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka ko duk wanda yake so in yaje Istanbul yaje gidan mutan da zai ga wannan alqur'ani da tun zamanin sai da kuma yana nan daidai yake da wannan alqur'ani da muke karantawa shine ma za ka ga ana cewa ar-rasmul uthmani salon rubutun sayyidina usman na alqur'ani yanda ya rubuta yanda aka rubuta sai dai wataƙila in ba an kai ba hafizi ne ba za ka iya karantawa dan ba ɗugo ba wasali ba dugo ballantana wasali Eh, ba ubu balantana wata ta san wani da wasalin ba zai iya kamar wata mata ce da aka ta kawo kada wajen wani malamin a karanta mata malamin ya karanta ya karanta sai ya juru ce malamin ne ne ce ai saki ne ko ce malamin duba da kyau ba wata mata ki duba da kyau mutum ba wata mata saboda ba abin da ta aiki ta ga hankali ne sai ya wani kila ya sake dubawa da kyau wani kila ba sakin bane bai karanta ne ba dan rubutun ba wata mata to in ku aka ce ba dugo kaga abin ya shi ya furin kima in ba dugo ma'ana ba za ka bambance tsakanin ya'lamun da ta'lamun ba hmm? Hmm? tuflihun da yuflihun ba za ka bambance tsakanin su ba hmm? shukran da sakran ba za ka bambance tsakanin su ba <laughs> to haka yake in mutum ya kafin daga baya ne aka zo aka yi nuktoɗi lokacin hajjaj ibn yusuf a lokacin daular banu umayya aka yi anniqab sannan aka yi wasani sannan aka rarraba Iziki Iziki jirgi-jirgi rubu'i tumuri da sauransu ɗaya daga cikin abubuwan kyakkyawan abubuwan da hajjaj ibn yusuf ya yi kenan a zamanin yana a gwamnan ɗaya daga yana gwamnan musulmi a ɗaya daga cikin jihohi lokacin daular banu umayya saboda haka kun ga alkur'ani haka yake to kafin a yi na sayyidina usman yawanci sahabbai suka rubuta masahib ko shine kamar wannan wanda aka yi ta ce ma bawanta abu yunus ya rubuta mata alqur'ani nata wanda za ta rinka tilawa ثم قالت سنة عائشة رضي الله عنها تتي مسا إذا idan ka kai wannan ayar كي ونا آية فآذني da فأعلمني ni. ce ayar hafizu ala salawati was salati musta wa qumu lillahi qanitin ku tsare salloli ku kiyaye su da kuma sallah mafificiya kuma ku tsaya ga Allah kuna masu kunuti ku tsaya kuna masu kunuti ga Allah a cikin sallah falamma balagtuha azantuha abu yunus yace da na isa wannan ayar wajen rubutu azantuha sai na sanar da sai na sanar da ita fa alayya sai ta min shifta yadda za ta rubuta hafizu alas salawati was salati al wusta wa salati al wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloni da sallah mafificiya da sallar la'asar kuma ku tsaya kuna masu kunuti ga Allah a cikin sallah قالت عائشة عائشة تتي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجيت دقى منزم الله صلى الله عليه وسلم aisha radiyallahu anha kaga ta tabbatar cewa wannan ta ji ta ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan a nan wajen akwai duba yaya aka yi aisha ta ji a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba ma karanta ta a cikin mushaf kuma ita ma mushaf ne tace a rubuta da ta ce a rubuta abin da ta ce ma abu yunus ya gaya ya tsaya ta rubuta saboda ya san watakila ba zai rubuta da wannan ba ko ba haka ba saboda haka kenan in ma dai aisha tana cewa wannan aya ce ta alkur'ani amma kuma aka shafe tilawarta amma hukuncinta yana nan saboda haka ta niyyar ta tabbatar da ita domin ta kiyaye wannan ilimin ga al'umma wa in ma kuma wa salatul asr nan, aisha ta ce a rubuta ta a matsayin tafsiri qira'a ce tafsiriya fassarar salatul wusta ne wanda sahabbai sukan yi haka a cikin mushaf din su kamar yake a cikin mushaf din ibnu mas'ud aka ruwaito sai ka gani yayi ƙarin wata kalma a gefe yana nufin tafsirin wata kalma ce ba wai ƙarin wannan kalmar ce a cikin karatu alqur'ani ba ko kuma fuska ta uku ya ɗauka a wajen aisha ita ta san cewar wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta dan haka a wajenta alqur'ani to mu zo mu fuskokin guda uku baki da mu fara da na ƙarshe cewa Aisha ta ɗauka wannan alqur'ani shi yasa ma tace haka na niji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka'ida alqur'ani ba a tabbatarwa cewa wata aya tana cikin alqur'ani da labarin mutum daya ko labarin mutum biyu sai da tawatur ko haka daga cikin sharuɗin alkur'ani kenan na farko ya zama to mutawatir ya muwafaqa da rasmul mushaf ar-rasmul uthmani ya kuma dace da fuskar riwa da fuskar qawaid larab qawaidi wa qawaidun maganar larabawa abin nan wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha naqlan wa sahha isnadan huwa to wa sahha isnadan da ake nufi isnadin ya inganta ai bittawato sai ya zama to bittawato saboda haka wannan ko ba tumatur bane riwaya duk da yake wannan hadisin malik malik ya rawaito shi haka dalika imam ya ta hanyar imam malik ne sahih ingantacce amma ba za a tabbatar da cewa wannan alkur'ani bane sai idan ya zo wato. don haka wannan fuskar ba za mu tabbatar idan ma a wajen aisha alkur'ani ne al'umma ba za ta ɗauke shi kan alkur'ani ba fuska ta biyu shine cewa wannan aisha tana ba mu labarin cewa ta ji a haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma da amma kuma tunda a cikin mushaf da cikin arba wanda aka yi babu wannan tsarin masalatul asr din ya nuna kan cewa wannan ta ne. an shafe tilawa domin ana shafewa an nasko yana da fuska uku ko a shafe tilawa da hukunci baki daya ko a shafe tilawa a bar hukunci ko a shafe hukunci a bar tilawa a shafe tilawa da hukunci baki daya shine kamar wanda Aisha radiyallahu anha take cewa yana daga cikin abin da aka sauka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkur'ani ashara raba'atin ma'lumatin yuharrimna ashara raba'atin ma'lumatin yuharrimna wato shayarwa tsotsa shayarwa guda goma sanannu suna kawo suna suke tabbatar da da haramci sannan aka shafe zuwa ga hamsu raba'atin ma'lumatin aka shafe aka ce kamsu raba'atin shayarwa guda biyar sanannu su ne suke haramtawa to wannan kaga an shafe hukuncin an shafe tilawa a cikin alkur'ani akwai aya da ta faɗi wannan babu wata aya da sai ashir raba'atin ma'lumatin ma'lumatin hakim kama aisha radiyallahu anha ta bamu labari da isnadi ingantacce bukhari ya rawaito shi da muslim saboda haka mun tabbatar da cewa kenan da ana karantawa a cikin alkur'ani amma aka shafe inda Allah ya tabbatar da je ina shafe wani alkur'ani ya bar wani ma nan saf min ayatin aw nusiha fi bi khairin minha bi khairin minha aw mithliha ko ba haka ba fuska ta ɗaya kenan ko a shafe tilawa amma a bar hukunci shine wanda aka rubuta daga sayyidina Umar الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وكان الله عزيزا حكيما dattijo da dattijuwa idan suka yi zina zina sun shi biyu ma'aurata biyu in suka yi zina tare da juna to ku jefe su kawai wannan azaba ce daga Allah Allah kuma ya tabbata mabwayi mai hikima kaga wannan ba a karanta ta a cikin an shafa tilawata amma hukuncin ta yana nan arrajin yana nan domin kamar da sayyidina umar ya ce Allah ya saukar da wannan aya kuma mun karanta ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jifa ya yi rajul saboda haka kada wani ya zo ya ce an kawo abin da baya cikin alkur'ani to wannan kuga shine misali na an shafa tilawa amma an shafa hukuncin hukuncin yana nan ko kuma a shafe hukuncin amma tilawar tana an shafe hukuncin na ayar amma kuma ana nan ana karanta ayar والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج yin wasiya ga wanda matan da suka mutu su zauna a gidajen mijinsu shekara ɗaya mata'an ilal haul gaira ikhraj da za a fitar da su ba sai sun yi shekara ɗaya Alƙur'ani ya canza ya shafe wannan hukuncin aka mai da shi nawa ne ta kaba wata hudu da kwana goma arba ta ashirin wa ashira amma kaga wancan ayar ta wasiyatar ilal mata'an ilal hawl Suna nan muna karanta ta a suratul baqara bal ita ce ma ta biyo bayan wanda take kace na ta fara amma hukunci saboda ka an shafe hukuncin amma tilawar tana to wannan in har ya tabbata cewa haka Aisha ta ji akan yana a cikin alqur'ani zai zama toke nan yana daga cikin nau'in abin da aka shafe tilawarsa amma hukuncinsa yana shi ta neman aisha ta ce a rubuta mata don ta sani da tabbatar don ta kiyaye ma al'umma cewa hukuncin wannan ayar yana nan ko kuma ma'ana ta uku shine cewa aisha radiyallahu anha da abinda ta ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsirin salatul wusta hafidu ala salawati wa salatul wusta salatul asr yana nufin salatul asr yake salatul wusta to dan kar ta manta dan kuma ta kiyaye wannan ilimin ga al'umma a rubuce sai ta a rubuta cewa ta ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsirin salatul wusta sai zama to yayi muwafaqa da hadithin sayyidina ali a wajen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara cewa salatul wusta ita ce salatul asr wanda wannan shine mafi karfi domin shi yasa ne Aisha radiyallahu anha ita kanta abinda aka rawaito daga gare ta shine cewa salatul wusta ce salatul asr ta ayyana cewa salat ta kowace fifiko ita ce sallar la'asar to a nan wajen akwai iskali guda daya wanda waɗansu malamai na mazhabin malikiya suka yi ishara gare shi shine cewa Allah a cikin ayar hafizu an ce Aisha ta ce hafizu ala salawati wasalatin wusta wasalatin salatul asr ku kiyaye salloli da mafificiyar sallah da sallar la'asar sau da kawai yana nufin cewa sallar la'asar ita ce wusta ko ko wata ce ta daban eh wata ce daban an ce ku kiyaye salloli ku kiyaye salatin wusta ku kiyaye sallar la'asar sau da haka yana cewa wata sallar la'asar wata ce daban ba ta wusta ko ba haka ba ne zahirin abin da wawai ke nunawa tunda an yi abu akwai ka'ida da malaman lugha suke faɗa ko malaman usul suka ɗauka al'afu ya mu mughaya in kai akafi ka ɗauko wani abu kai amfani da abin da kuke kan larabci a turanci kuma da kuntan ko shine an ko in ka ɗauko wannan wawu ɗin ta da yana nufin cewa abin da zai zo baya ba shi ne na farko ba in ka ce muhammadu da zaidu da amuru da bakru sun zo kaga ba za ka ce a muhammadu shine zaidu shine bakru shine amuru ba to amma wannan a iskalin ba a sallama musu ba an yi da wannan ka'ida cewa asalin aka yi asafi al'afin ya tabi amma akan yi asafi kuma wanda yake ana nufin abu ɗaya ne huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ko ba haka ba hmm? duk ba Allah bane ba shine al awwal ba ba shine al akhir ba ko ko wani ne daban gashi kuma duk an kawo da wawo saboda haka al atfu baya nuna mugayara domin akan yi atfu sifat ka hada sifofi kamar yadda yake cewa mawaƙi ke cewa ilal malikil qarni wa ibn humam wa zaid wa layt al katibati fil muzdaha ila al malik al qarn yazuwa ga sarki al qarn kuma wannan sarkin wato wanda babu bujimi wanda babu kamar sa wa ibn al humam kuma sarki wanda yake dan wanda yake dan mai tsananin himma wa layt al katibati kuma zakin zakin mayaka fil muzdaham a lokacin da aka a lokacin da ake da ake gabzawa kaga mutum ɗaya yake yabo amma haka ya sifanta shi da ya sifanta shi na farko ilal malik sannan ya ce qarn kaga ya faɗi sifar ta farko wabnil humam ya yi abu al katibati ya sake wani akafin duk dai mutum ɗaya yake sifantawa saboda haka a larabci irin wannan tana zuwa don haka da aka ce wa salatin wusta wa salatin akhar da sallah fiyayya sal ita ce sallar la'asar kuma sallar la'asar sai ya zama to ne na sifa sifar salatin wusta ita ce salatin asr me yasa aka saba waccan ka'ida mun ce asali shine in aka yi atufi ka ce wani abu ne daban al'afu yaqtadi al-mughayra amma a nan wajen sai aka saba wannan ka'idar dalilin mu saboda dalilin sahihiyar sunna ya zo a cikin al-bukhari da muslim daga hadithin sayyidina ali ibn abi talib amirul mu'minin radiyallahu anhu wa arda cewa manzon Allah sallallahu alaihi ranar yaƙin ahzab ya ce mala Allah quburahum wa buyutahum nara shagaluna an wusta فصلاها ما بين المغرب ما بين غروب الشمس فصلاها ما بين المغرب والعشاء a wata riwayar fa sallaha ba'da ghurubi shams wannan shine riwayar bukhari a cikin musulmi a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin wannan hadisin a cikin musulmi ya ce shagaluna an salatin wusta salatin asr wato ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya cika kaburburan su da gidajen su da wuta sun shagaltar da mu daga salatin wusta sallah wadda take ita ce mafificiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallace ta tsakanin magriba da isha ba ayyana wata sallah ba amma daga jin an ya sallace ta tsakanin magriba da isha wacce ake nufi la'asar ce to ballantana ma sai wata riwayar ta zo sarihiya sarihiya riwayar ta tayi ibn shakl a cikin sahih muslim shagaluna an salati al-wusta salati al-asr sun shagaltar da mu daga mafificiyar sallah yake sallar al-asr kaga nan sai ya ayyana cewa abinda ake nufi da as-salatu mubaki salatu al-asr to dan haka sai dole aka da kuma ganin cewar ya ga Aisha ita kanta ta ce salatu mubaki salatu al-asr to ba zai yiwu a ce tana cewa salatu mubaki wata sallah ce daban ba salatu al-asr ba saboda wannan wawu saboda ka'idar al-wawu bil mubaya sai dai mu sanya ka'idar sai dai mu sanya larabcin ya dace da fuska wanda yake larabcin ma ya dace da shi amma wanda zai zamanto hadisi shine hujja ya zamanto yayi istiqama da abinda hadisi ya nuna na ma'anar as-salatul wusta an fahimta to sannan kuma ma ana waɗansu suna cewa asalin riwayar وصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر والصلاة الوسطى صلاة العصر باب واو دي domin kamar inda imamun nasa'i ya ruwaito daga hisham ibn urwa malami ibn mali daga urwa ta urwa ta bin zubair dan aisha ne ya cewa ya ga mushaf din aisha sai ya ga a cikinsa hafizu ala salawati والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين باب واو كياي صلاة الوسطى صلاة العصر an fahimta saboda haka kun ga wannan ya nuna cewa kenan wannan riwayar in ta zo in aka ce bilwawu har ai kuma mata wannan fassarar da ta fitar da ita daga nuna cewa salatul tsayi ce salatul asr kaga zai saba abin da ke cikin alqur'ani aisha musab aisha kamar yadda kowa ya gani da idan kun fahimta saboda haka wanne ne yafi ka ɗauki wannan riwayar a yanda zai dace da abin da ke cikin mushaf ɗinta da kuma abin da ita kanta take faɗa na cewa salatul usta ita ce salatul asr ko kuwa ka ɗauke ta a wata fuska saboda ka'idan hau, ka'idan larabci ka'idar usul ka fitar da ita ka sanya ta ta saba abin da ke cikin musab din Aisha da kuma abin da ita kanta Aisha ta faɗa da kuma ma uwa uba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanne ne zafi na farkon ta sanya ta yi muwafaka zai fi saboda ka sheta ta ce alwawu anan wajen min babi afdhi sifat la min babi afdhi zawat alladhi yaqtadi almughayara an fahimta to wannan shine fuska ɗaya wannan shine fuska ɗaya kenan ta riwaya ina ganin bari mun gawa a sa tsin sai mu kawo a takaice sabanin ah, magabata akan wacece as-salatul wusta na'am وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة, لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين wannan hadithin kutan kutan hadithin Aisha ne Imam Malik ya ruwaito shi daga Zaid ibn Aslam daga Amr bin Rafi' cewa ya ce kuntu aktubu mushafan li Hafsa ummul mu'minin na kasance ina rubuta alqur'ani ga Hafsa ummul mu'minin qalat sai tace idza balagta hadhihi al-aya fa in ka isa wannan ayar ka sanar da ni حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها نكي وانا آية كنا سند إتا فقالت علي فأملت علي سيتي من شبتا آه وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وان دي وانشان حديثنا عائشة تماما بتمام جاء إتما حصل وانا يا فاروق أذنتها أميت أم سلمة إتما إن وانا يا فاروق أذنتها wannan asar guda biyu sun yi nuni kan cewar salatul wusta ita ce salatul asar. ita ce sallar la'asar kuma abin da yake nuna wannan shine hadithin sayyidina ali hadithin sayyidina ali nassi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa yace shagaluna anis salatil wusta salatil asar. sun shagaltar da mu daga mafificiyar sallah sallar la'asar saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sallar salatul ya kira salatul asr da cewa ita salatul wusta so da kun ga nasi kun ga an samu raba shine raba gargama sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya faɗa magana sai tace ce hujja to ɗaya daga cikin wato wannan ya nuna cewa ita salatul musta din nan tana da mutukar muhimmanci tunda Allah ya ce a kiyaye duk salloli amma ya saka keɓance ta da ambato cewa a kiyaye ta wato kamar ka ce ne kamar cewa aka yi ku kiyaye salloli baki ɗaya musamman sallar la'asar ku kiyaye ta domin ita ce mafificiyar salloli ya aka zaman zamanto haka na farko dai duk cikin salloli babu sallar da aka ce idan mutum ya rasa ta to ya aiki da sun ɓaci man fatat ku al asr faqad habita amaluhu mun karanta a cikin littafin nan ko cikin muwatta a cikin a cikin kitabul awqat farkon karatu wanda sallar la'asar ta kubce masa to aikinsa Allah ya ɓata su ya ɓata ayyukansa baki ɗaya. a wata riwayar man fatahu salatul asr fa ka'annama wutira ahluhu wa malu wanda ya sallar asr ta kurce shi to tamkar wato an yi masa musiba da fi da ta wato halakar da dukiyarsa da iyalansa babu sallar da aka yi aka bayyana cewa rasa ta tana zamantowa da irin wannan matsayi in ba sallar la'asar ba sai dai a hada ta da wata sai dai a hada wata a hada wata sallar tare da ita kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sallal bardain dakhala aljanna wanda ya sallar wanda ya sallaci salloli biyu din nan na lokacin sanyi zai shiga aljanna su ne salatul asr wa salatu subh sallar asla asr da sallar asuba sannan kuma ma'anar wusta tsaka tsaki al-awsat mafi tsakiya suka ce sallar asr ita ce mafi tsakiya domin sama da ita sallolin dare ne magariba farkon dare isha tsakiyar dare ƙasa da ita sallolin rana ne asuba farkon rana azahar tsakiyar rana sau da ita ce tsaka-tsaki kama sai a ce a tuwa haka ne ko ta ma za ta yi zama zuwa tsaka-tsaki in ka ɗauki asuba gabanta azahar da la'asar bayan ta magariba da ita to amma kuma babu wanda ta samu wannan falala da aka ambata sauran abubuwa da aka ambata na sauran falaloli banda sallar asar kuma uwa uba ballantana ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wannan tafsiri shi ya kira ta haka an rawaito daga sauran hadisai wanda yake suna da yawa ibn al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari wajen babin tafsirin qauluhu ta'ala hafizu ala salawati was salati wusta ya kawo riwayoyi masu dama daga abu huraira daga jabir ibn samura da sauransu daga cikin sahabbai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wacce ce salatul wusta nassan yace salatul asr kuma albarawi ibn abi ya ruwaito cewa da yadda suke karanta wannan ayar shine hafizu ala salawati wa salatil asr wa qumu lillahi qanitin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar musu da alkur'ani cewa sai aka saukar da wannan ayar wato sai aka shafe wannan wa salatul asr din sai ta koma hafizu ala salawati was salatil wusta sai aka tambayi albara ibn azib to kana cewa kenan salatul wusta ita ce salatul asr yace na ga maka da saukar da ayar wato kai kan da kake tunani ga yadda aka saukar da ayar ya kamata ka gane cewa haka ake tunda da ana cewa ku kiyaye salloli ku kiyaye sallar asr sai kawai aka ce ku kiyaye salloli da mafificiyar sallah saboda aka wace shi sallar da ake yi sallar la'asar ce ke to amma a wajen matsalar sabanin yana da yawa na imam malik ya yi ishara daga gare su daga ciki ga dai kaulin ga wanda muka faɗa na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine kaulin sayyidina ali ibn abi talib a bisa ingantacciyar riwaya domin ya kasance yana cewa mun kasance muna cewa salatul wusta ke sallah asuba har sai tukuna da ranar yakin ahzab na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shagaluna an salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu daga mafificiyar sallah sallar la'asar sai na san cewa sallar la'asar to sai na an shi ma kaulin su ke cewa ita ce sallar la'asar haka zalika an ruwaito daga wani sauransu daga cikin sahabbai kuma shi ne a mazhabar imam abu hanifa a bisa ingantacciyar riwaya gare shi da riwayar imam ahmad shi ne kuma zaɓin da yawa daga cikin malaman shafi'iyya za mu zo mu ga sauran ƙaunukan malamai ɗin ƙauli wajen guda ashirin ne zaɓen da malamai suke akan wace ce salatu musta na'am وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزوني أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر وحدثني عن مالك يحيى يرويته دقى مالك عن داود بن الحسين دقى داود بن الحسين عن ابن اليربوع المخزومي ابن اليربوع المخزومي مندوبة ترجمة سبا saboda haka an ambace shi da sunan mahaifinsa sunan nasa abin nan ba wanda yake da zurkani ya duba mana annahu qala shi ibn al-yarbu yace sami'tu zaid ibn thabit naji zaid ibn thabit zaid ibn thabit kamar da tarjuma ta gudana shine mafificin wannan al'umma wajen sanin ilimin fara'is yana daga cikin mahaddata alqur'ani yana daga cikin malamai masu fatawa mun karanta tarjumar sa ba so ɗaya ba biyu ba يقول زيد بن ثابت هنا cewa الصلاه الوسطى صلاه الظهر ما في فيتيار صلولي دكي صلاه الظهر قول زيد بن ثابت domin sallah azhar daga cikin wanda suka ce ah, wannan shi ne ah, wanda cikin da jaya suka zaɓi wannan ƙaunin sun ce domin a zahar tana zuwa lokacin da mutane suke cikin gafala ta neman in ma neman abinci wa in ma hutu don haka ma aka waito cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a zahar sai ka ga sai sau ɗaya ko biyu saboda haka da aka ce a kiyaye salloli a kiyaye sallar a kiyaye mafificiyar sallah wadda ita ce sallah zahar kamar a ciki akwai kwadaitarwa ga kula da wannan sallah wanda take zuwa ma mutane a lokacin da fashi kamar ta ƙara zaburarwa ne kan a kula da wannan sallah wannan shine ra'ayin zaid ibn thabit kuma shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai sun ɗauki wannan ra'ayi na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك نعم وقول علي وقول علي وابن وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك وحدثني عن مالك أنه بلغه إمام مالك cewa wato labari ya isar masa ba tare da ambaci isnadinsa ba anna ali ibn abi talib cewa sayyidina ali ibn abi talib wa abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn abbas Allah ya zira su kana ya kula ni su su biyun duk sun kasance suna cewa as-salatu wusta salatu subh sallan salatu wusta ita ce sallar asuba wannan haka imam malik ya kawo shi ba tare da isnadi ba to isnadi ne zuwa ga ibn abbas ya inganta amma zuwa ga sayyidina ali bai inganta ba ibn abdul bar shi isharar da wannan abin da ya inganta daga sayyidina ali akan salatu wusta ita ce salatu amma cewa sayyidina ali yana cewa salatu wusta salatu subh ce wani rawi ne wanda yake matruk al-matruk shine wanda yake hadisin sa ba a karban sa la dan ai hujja da shi wala dan ai dan a kafa shaida da shi shine ya ruwaito wannan hadisin eh, saboda haka riwayar bata inganta ba ko kadan daga sayyidina ali shi yasa ma imam malik balaga ne kawo ta ah, dan haka abin da ya inganta daga sayyidina ali shine abin da muka faɗa cewa salatul asr ce to a wajen wannan eh, imam malik sai ya ce wa qawlu ali ibn abbas ahabbu ma sami'tu ilayya fi dalika kaulin sayyidina ali da abdullahi dan abbas shine mafi fice mafi soyuwar abin da naji akan wani wato ma'ana ya ji maganganu na sabanin malamin da dama daga ciki shine wanda ya ishara gare shi cewa sallar la'asar ce daga ciki kuma aka ce sallar azhar ce kaulin ibn sa'a zai ibn sa'a sannan kuma aka ce sallar asuba ce to shi ya zaɓi cewa sallar asuba ce domin sallar asuba ita ce take zuwa mutane lokacin suna cikin bacci shi ne ma har aka rinka cewa a yi mata as-salatu khairun min an-nawm sannan ita ce tsakatsakin salloli daban ta sallolin da ake a zahar da asa a asiri a asusta ake karatu bayan ta sallolin da ake bayyana ta magariba da isha kama ta wanda ta ce muku za ka shiga za a wannan kowace sallah za ta yi tambayar sannan kuma ita ce sallar da aka ce ta fi nauyi da wani da ta isha to amma kuma ka tsaya ka duba sai janibin ita kuma sallar la'asar su take da abin da yake ba su sallah ba ita ce kadai ake narkon azaba da cewa wanda ya rasa ta tamkar ya rasa iyalansa da dukiyarsa baki ɗaya wannan kaulin imam malik kaulin da imam malik ya zaba yace salatul musalli ce salatul subhi shine kaulin imam shafi'i to amma da yawa daga cikin malaman shafi'i da suke marmamu shafi'i sakani jami'in da hadisi ya inganta ba ma ta da kai tunda kai ma kan cewa kai idan hadisi ya inganta ne masa ta to mu hadisi ya inganta wajen guda ba ma ta da kai shi ba ma mali waɗansu daga cikin almajiransa malamai a cikin mazhabar suka ce ya imamu ba ma tare da kai daga ciki akwai abu malik ibn na al-andalus shi ma ya zaɓi cewa salatu musa ce salatu asr kawai da hadisi ya nuna haka zalika da alqabi abubakar ibn al-arabi mai ahkamul qur'an shi ma ya saba wa imam malik haka da yake ibnu aqiya daga cikin malaman mazhabar imam malik ne tafsir akwai tafsir da tafsir ibnu aqiya da tahrir wa tanbih dukkan sun saba ma sun saba ma abinda imam malik ya tafi akai ne cewa salatul wusta ita ce salatul subhi su suka ce salatul wusta ita ce salatul asr ita ce sallar asr saboda abubuwan da suka abubuwan da muka ambata na hujjojin wannan kauli kuma wannan shine ke sahihi domin a idan sunna ta zo to batsala na haruma a kai duk kuma wata magana ta hankali sai ta kawo sai a tsaya inda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wal kadan za mu tsaya a nan wajen insha Allah saboda bai babu so muke rubuce shi tare da baki daya babu salatu tawbir wajib da kuma salatu mar'a a tiyabu salatu mar'a wato tufar mace yayin da sun sallah za mu haɗa su a cikin darasi mai zuwa insha Allah mu karanta su baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko tambayoyi ya kace saboda haka wannan yana cikin halin larura ba zai iya yin sallah a tsaye ba da haka abinda aka yafe masa yi in yayi a zaune me aka yafe masa ba rukunin tsayawa ba to sauran abubuwan ba an yafe masa saboda haka sauran abubuwan zai iya yin su zai iya rike hannunsa zai iya yin kabbara ko zai iya yin daga hannunsa zai iya lafazi da kabara zai iya karatu duk sauran sunnoni wanda ba su rataya da wannan rusar da aka yi masa ba suna nan da ƙarfirar su da in ya zauna zai rike hannunsa a kan kirjinsa na mutane cikin wasu kasa da don wato wannan matsalar za mu zo dai gare ta domin waɗansu hadisan da suka yi sun yi shuru a kan inda za yawan yawan hadisan kusan ma dai hadisan kawai sun yi shuru shiru kan ina za a sanya kawai an faɗi cewa a ɗora hannun dama a kan hannun hagu wakil yamini a nishira wanda suka ce wani har a sanya a mahallin da ake soke dabba da su suna ganin cewa anan za a so za ka sai su riƙe sai su hannun su waɗansu kuma sai su ce wani har ai an nahar shi ne ƙirji ba ke saboda ake sai su sanya waɗansu kuma sai su ruwaito cewa a akwai asar da suka zo da aka ce mutum ya rike shi karkashin cibiyarsa kuma suka ce ai wannan ma ya ma kuma hikima ka rike hannunka karkashin cibiyarka domin mun san da daura zani ake saboda haka in kai haka ko ba komai ka rike zaninka kar ana cikin sallah ko yin duk wannan abin da yake nunawa abin da yake nunawa kamar da ibn rajab ya ce shine babu nassi sarihi sahihi da yake cewa ga inda hannun zai kasance abin da kawai ya shine ka dora wada'ul yamini al shimal wa wada'a yami wa wada'a yaminahu ala shimal amma a ina za a sanya an yi shiru dan haka babu wani tsanani a inda duk mutum zai ko a kan kirjin ko a tsakiya ko a nan amma gaskiya ka sanya a can wuya din nan inda yake suna fassara cewa tun da ai mahallin nahar na dabba daban yake da nahar na mutum hmm? an nahar na mutum ya fi dacewa ya zama da ma'anar amma suna da wajen a cikin luga a babin inkari ba ne inda ba sun tsananta sun kai har wajen wuya din sosai ba na ala'ayi hali wannan matsalar za ta zo mana nan gaba ai har yanzu kawo wannan hadisin ba ko salatul musnad al mursal ko mun karanta to in yayi wani abu wanda yake na barna zai iya masa gyara kamar yadda aka ruwaito a wanda daga cikin amir daga cikin umara wajen hudubar juma'a sai ya daga hannunsa yana addu'a abu sa'id al-khudri ya masa inkari yace Allah ya mugusta waɗannan hannaye da ka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga hannunsa akan a cikin gurba saboda ka wani nuna kan cewar idan yana ganin idan wato ya zama to liman ya yi abu wanda yake saɓanin nassi saɓanin nassi baro-baro sai a gyara shi amma idan abu ne na ijtihadi kamar batun hukunci akan cewa ya kawo hadisi wanda kai a sanin ka hadisi ne na ƙarya amma shi a wajen sai yi hadisi ne wanda ya kafa zai matsala ce ta ijtihad to a nan ba za ka yi masa misali a cikin masallaci ba sai in ya gaba ka tattauna cewa wannan hadisi ko ka kawo kai fa a sanin da hadisin nan bai inganta ba ko mawdu'i in ya ya yara shi kenan in kuma yana da hujjarsa ya ce a'a shi ma yana da hujja shi kenan mu je mu tabbatar da abin da yake shi ne mafi hujja amma matsala ta hadi ba wai za ka dauke masa in kaɗe yana kan ne ba mu sai abin da zama ko musu saboda da za ka ce to an yi kuma alƙalmi ta zana ɗauko to ni kuma wannan ne yace rubai da duka da shi kenan an fitar da ruba da dukkan shi yasa abin da yake sabanin nasi ne fararo shine mafsada din da yake za a iya za a iya da za a yi liman tsari da na kan lumbari wallahu ta'ala a'lam yana da ranar shi ta wanda ba shi a shi a zai ba abin Allah da sako ta kuma ta neman gara fasar ladan abin da din shekara daya sai kuma kace sai ka yi saban Allah ta kula sannan za ka je ka samu ladan in kana son kai janaba shi kenan sai ka je kai sabab sai ka je kai sababin halal ta janaba shi ne ka aure sai ka je kai aure kaga abin da yasa kenan a zabura a je a aure da haka abin da zai sa kenan in ka tashi karatu ka yi da kyau dan ka samu kyakkyawan karatu ka samu kyakkyawan abin nan abin da zai taimaka maka kan kyautata rayuwarka yadda za ka ɗauki nauyin iyali don cewa aka ai walli harraha man tawalla qarraha wanda yake son ya ji daɗin to ya to zai iya jurewa akan ɗanɗana zafin kai aiki ɗin domin shirin ka samu wannan abin nan wannan abu wannan daɗin wannan ba da shi da shi da suna yi wannan suna ne a wannan a hadithin wanda ya ayyana sunayen shi ne malamai suke cewa hadithin bai inganta ba amma da yawa daga cikin sunayen ayyuka sun inganta da yawa daga cikin su ambatan su ya zo a sauran nassosi sai dai abokan su malamai da suka yi ijtihadi wajen tara su wanda daga cikin su hadda da Islam Ibn Taymiyyah a cikin wani littafi nan a jami'ul menene jami'ul masali wani sabon daga cikin rubuce-rubucen shekaru islam ibn taymiya ne da ba da ba da buga shi ba ina jin da shekara biyar ba da aka buga shi ibn taymiya a cikin wannan rahmatullahi alaihi ya kawo sunayen na Allah daga cikin alkur'ani da sunna wanda su sun tabbata akan cewa sunayen Allah wanda za su har zuwa ga wannan adadi da ɗari ba da ɗaya so mutane za su yi nemo wannan kan mutane su su da jami'an misali har wani yana ne da zai da cewa ba a shi na da ya da kasi na sannan ma da wani mutum ya kasance cewa a ah, yawan tare da sanar da suna waje da sallah su da shin malam shi da kuma zai yi kuma ya rawa dangane da la'ada a hanyar yanzu gaskiya akwai abubuwa da nake da da nake da hanyar da nake bincike a kai ba zan iya cewa kuma ba a a dangane da wannan kuma tabbai ta ake kuma ta sallah tambayarsa ta duk ta sallah ne wanda yake yawan sallah sai bayan sai ba kayan sallah a bayan sallah guda uku to wannan al'afdar a gare shi ya rama wannan sallar da ya manta sannan ya sake rama wannan sallolin guda uku domin falar tafi wannan haɗu ne wannan haɗu ne duk da yake wasu malamai suna wajen kyawa amma abin da ke shi ne inganci shi ne wannan alal istighfar ne kamar yadda hikimata wa imamu shafi kuma na ganin a cikin wancan karatun na hudatul afkar na hudatul afkar sati biyu da suka wuce na hudatul da wani ƙaunar da wani jayar da shi Allah ta'ala da shi ne kan mutum ya tsananta a kan wannan domin yawanci dai wannan dukiyar dukiya ce ta al'umma wanda yake domin maslahar al'umma ne idan ya bi ka'idar da aka sanya idan ya bi ka'idar da aka sanya ba tare da cuta ba ba tare da karya ba to wannan ya karbi wannan dukiya halal ya gare shi amma in yayi wani abu wanda yake na karya ko na cuta a cikin wannan za a aikata haramun ana jin tsoron ya zama to kan cewa abin da zai karba ba zai halatta a gare shi ba. Allah wannan wasu to don game da zancen a ah, musfala sai dai ku yi haƙuri gaskiya saboda a ah, abin nan babu lokaci ko kaɗan ah, kamar yadda na ce ina da lokaci ni kana karatu da muke yi a nan da safe asabar da lahadi ba so a ɗauke shi ba to amma gaskiya su saboda rashin lokaci din duk bayan da zan yi dole mutum ya kar abin da mutum ajin ne yana da mutum yana da rauni karfin ka iyakantacce ne ah, abin nan na ganin za ku iya neman akwai kasar na nusatun nabar wanda ne sa kuma an gama shi da baki daya akwai shi na da cikakke albai wanda suke so su samu fa'ida na wanda za su iya amfana da shi kuma karatu ne wanda ake da ɗaliban ilimi da wasu Allah wanda zai taimake su sannan kuma akwai darasin mustala wanda ake yi a dorayi wanda ke aka ce dorayi ne an gaba ƙarshen bangon duniya kuma dangane da kuma wannan abinda da din na biyu batun bayanin uh, wai bayanin rayuwa ta da Allah ya kare mu babu lokaci dai an samu lokaci insha Allah an samu ko da sai insha Allah to shi kenan na eh? na na ɗorayi a can masallacin a can masallacin ɗorayi masallacin da ma'an jafin ke sallar juma'a Allah ya ji kansa ana karatun al-muqiba na to ya koma rijiyar zaki to idan abin nan kuma banda nan kudan bincika wata ba za a samu waɗansu daga cikin ɗalibai ba suna karantar da mustala ko da min haɗu ya bilmina to ga shi ma malam jirage yana yi a wannan masallaci yana yin min haɗu ya a fi ilmin mustala ta ne mai kyau wanda yake inda dai aka dan dalibin dan mustalah din da ake yi a kwaleji ko ma da a jami'a ne wannan littafin ya ishe ka in aka fahimce shi inda ya kamata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.